This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha, Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Laraba 4 ga watan Disamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya samu kyakkyawar tarba a fadar shugaban kasar Angola yayin da ya kai ziyararsa ta farko kuma kusan ta ƙarshe a nahiyar Afirka a matsayin shugaban ƙasa. Barazanar sanya wa kasashen Kanada da Mexico harajin kashi 25 cikin 100 da zababben shugaban Amurka Donald Trump ya yi a kan dukkanin kayayyakin da suke shigar da su Amurka na ci gaba da janyo ra'ayoyi mabambanta daga kasashen. Jami'an Falastinawa sun ce kungiyar Hamas da kungiyar Fata na gab da cimma yarjejeniya kan shirin mulkin Gaza. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da ake shirin babban zaɓe a ƙasar ghana ranar asabar 'yan takarar kujerar 'yan majalisar wakilai a mazaɓar okaikwe central patrick yawbawama da baba sadek sun bayyana ƙwarin gwiwar samun nasara a zaben bayan haka za ku ji cewa wasu mazauna ƙauyen 'yar galadima a ƙaramar hukumar maru da ke jihar zamfara sun dakile wani harin 'yan bindiga tare da hallaka wasu daga cikin maharan da taimakon jami'an tsaro ko da yake wani mutum ya rasa ransa sakamakon fashewar wata nakiya da 'yan bindiga kaɗana ga abin da wani da ya shaida lamarin ke cewa Allah ya ba mu ikon muka tarwa tsatu aka waka bayan mun wace su sun hau hawa sojoji kuma sun je sun kwanta musu Allah ba su ko kuma suka kashe na kashewa suka shigo suka kawo mu ɗauki aka yi ɗauki ba dafi da su Allah ya tsare mu dai ko mutum guda namu ba su kasa ba. Muna tafe da ƙarin bayani nan gaba. Sannan kuma za mu kawo muku shirin baki mai yanka wuya wanda a yau ya tattauna akan batun zaben ƙasar Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shugaban Amurka Joe Biden ya sami kyakkyawar tarba a fadar shugaban kasar Angola a jiya talata yayin da ya kai ziyararsa ta farko kuma kusan ta ƙarshe a nahiyar Afirka a matsayin shugaban ƙasa. bayan wani dan gajeren zango a karamin tsibirin cabo verde shugaba biden ya sauka a kasar angola da yammacin ranar litinin domin ziyarar aiki ta yini biyu tare da cikakkar ajanda kamar yadda ya shaidawa shugaba joe lorenco lokacin da suka gana a fadar shugaban kasar luwanda Biden ya ce ina matukar alfahari da kasancewa shugaban ƙasar Amurka na farko da ya ziyarci Angola kuma ina matukar alfahari da duk wani abu da muka yi tare domin kawo sauyi a dangantakar mu a yanzu. Akwai abubuwa da yawa a gabanmu da za mu iya yi A hirar shi da murya Amurka, Dr. Wada Nafi'u mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a jamhuriyar Nijar ya bayyana tasirin ziyarar shugaba Biden a Angola a daidai wannan lokaci da yake gab da sauka daga karagan mulki. A mu nazarinmu shugaba Joe Biden wanda yana shirin ba da mulki ga zababben shugaban sabon shugaban kasa da aka zaba Donald Trump. yanzu yaran shi da ya je angola in kuka diba tun da ya ɗauki ragaman mulki ya ce kamun adadin mulkin shi ya kare zai zo afirka to bai samu ya zo afirka ba ce wanga gaman da ya zo angola kuma zawa da ya angola in kuka diba kuka gani aikace-aikacen da ya bayani wanda za ta yi tsakanin ƙasar amurka da ƙasar angola musamman bisa hanyar jirgin ƙasa ce wadda za a yi cewa kenan bisa harkar bitalmani ne harkar economic ne ya zo tunda a yau ƙasar angola in kuka diba ƙasa ce wadda gaskiya demokradiyya eh, ta girku a nan kuma bayan haka nan bisa kan harkar Eh, man feta da bayan wa'annan bisa kan economic ma ana iya cewa a afirka eh, gaskiya ƙasa ce wadda ake iya tasiri da ita zuwa yau da gobe. Dr. Nafi Wada kenan a hirarsa da Hauwa Sharif. To an jima kaɗan za ku ji ƙarashin labaran duniyar, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A ranar Asabar bakwai ga watan nan na Disamba ne al'ummar kasar Ghana za su nufi rumfunan zaɓe don zaɓen sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisar wakilai. Ɗaya daga cikin mazaɓen da ake fafatawa sosai wajen cin zaɓe ita ce mazaɓar Okaikwe Central a yankin Greater Accra. Masu neman takarar kujerar ɗan majalisa a mazaɓar Patrick Yabuwama na jam'iyyar NPP da Baba Sadiq na jam'iyyar NDC sun bayyana kwarin gwiwar samun nasara a zaben kamar yadda za ku ji a tattaunawar da wakilin muryar amurka redwan abbas ya yi da su a cikin wannan rahoton a shirin na yau za mu duba mazaban okankwe central ne da ke a cikin babban jiha accra eh, inda ɗan takarar kujerar npp patrick yabuama wadda kamar karo na uku kenan ne yake lashe wannan kujera zai fafata da sabon shiga dan ndc baba sadiq to amma saboda shi patrick buaman ya yi nisan kiwo baya nan kusa ya bukaci mataimakinsa malam baba fari ya tsaya masa ya amsa tambayoyi da zan yi masa na kuwa fara ne da tambayar sa ko dan takararsu patrick yawo buama zai kai labari a wannan karon sai ya ce kuma ina nan a matsayin patrick yawo buama ko da yake na farko dai na sani allah shi ke ba da sarauta amma ni na yi imani patrick obama in allah ya yarda zai lashe abin da ake ciki na kuma sake tambayan malam fari menene yake ya shi kwarin gwiwa yake jin patrick obama zai iya sake lashe kujeran majalisar domin abin da ake so a ce mutanen fadama koko mutane okanko central sun samu ya yi musu in gyaran gari ne ya yi wurin duban lafiyar mutane ne ya gina mutane abin da ake so a ce mp ya yi duka patrick abuwa ya yi kisa ya cancanci a ce ya kuma zama shugaba mp a cikin Okanko Baba Sadiq, farkon lokaci da za ka shiga takarar na neman kujerar majalisar dokoki kenan. shin kana jin za ka iya kai labari ganin yawo patrick buwa ma tsohon hannu ne wadda ya jima yana gogawa da mutane kuma yana kada su yawanci ka duba constituency mu akwai aiki da yawa na yan constituency nan irin messages na muke bayarwa yana address irin wannan aiki da yawan nan da mutane suka saulara daga gwamnati for so many years ayi shi ne <clears throat> bayan kare ba kuma da ikan da muka muka tafiya da kamfanin irin house wasu da muka je muna shiga gidaje muna shiga masallatayya muna shiga duka muna musu shawara da kan da muke shawaran su da kan da nima na zama kamar dan su na zama yayan su kanin su da muna ganin irin wanga duka combined zai ba mu wannan opportunity shekaran da alhaji baba sharif tsohon dan siyasa ne da ya san kabli da badi na siyasan kasar ghana na kuwa nemi jan yadda yadda yake ganin takarar kujerar okankwai Center zai kaya bana. okankwai center dai shekara dubu goma sha aka kirkiro shi. Yanzu yadda abin yake shi dan majalisar da ke wurin da ake cewa Patrick Buama akwai ayyuka da yawa da ya sanar irin mu'amalan da yake da shi da mutanen amma wanga wannan karo shi matashin ga Baba Sadiq da fito kana gani shi kuma yana da kwazo kware kware kuma kuma ya samu karbuwa wurin al'umma za ga cewa wannan shekaran shi dan majalisar da ke nan patrick ba zai same shi da sauki ba yadda abin ya ke kenan La Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Radwan Abbas, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashen labaran duniya. barazanar sanya wa kasashen canada da mexico harajin kashi 25 cikin 100 da zababben shugaban amurka donald trump ya yi akan kayayyakin da suke shigar da su amurka na ci gaba da janyo ra'ayoyi mabambanta daga kasashen wani masanin kimiyyar siyasa na jami'ar british columbia stewart peirce ya ce kuma baya ne ga trump inda duniya ke mayar da martani akan abubuwan da yake wallafawa a shafukan sada zumunta ya ce ya kamata mahukuntan kanada su ɗauki wannan barazana da muhimmanci Trump ya ce zai sanya harajin ne idan kasashen Canada da Mexico ba su dakatar da bakin hauren da suke shiga Amurka ba bisa ka'ida ba da kuma waɗanda suke safarar kwayar fentanyl. A cewar bayanan da hukumar kula da iyakokin Amurka ta fitar ya ce kusan kilo 20 na kwayar fentanyl ne aka kama a kan iyakar Canada da Amurka a shekarar da ta gabata. Jami'an Falasɗinawa sun ce ƙungiyar Hamas da ƙungiyar Fatah na gab da cimma yarjejeniya kan shirin mulkin Gaza bayan yakin shirin zai baiwa ƙungiyar Fatah da ke mulkin wani bangare na yankin yammacin kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye da kuma yankin da ƙungiyar Hamas ke rike da shi a gaza tun shekarar 2007 tare da nada wani kwamiti mai kunshe da kwararru goma sha biyar masu zaman kansu na siyasa don kula da yankin zirin Gaza. jami'ai sun ce shirin zai biyo bayan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da isra'ila sai dai tattaunawar da ƙasashen amurka da masar da qatar suka yi na tsawon watanni da nufin kawo ƙarshen faɗan da ake yi a gaza bai cimma wata matsaya ba amurka da sauran jami'ai sun bayyana fatan su a cikin 'yan kwanakin nan cewa yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin isra'ila da ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon ka iya taimakawa wajen ci gaba da ƙoƙarin kawo ƙarshen yakin gaza sai dai kuma wani sabon fada ya sake barkewa a lebanon a jiya talata inda isra'ilan ta kai hare-hare da makamai marasa matuƙa. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. A jihar Zamfara an yi wata mummunar gama tsakanin wasu mazauna ƙauyen 'yar galadima a ƙaramar hukumar maru da 'yan bindiga. Inda mazauna garin suka samu nasarar hallaka wasu daga cikin 'yan bindigar tare da taimakon jami'an tsaro. ko da yake 'yan bandagar sun dana wata nakiya akan wata gada lamarin da ya yi sanadin mutuwar wani direba wannan dai shine karan farko da maharan suka yi amfani da nakiya tun bayan da suka fara ta da kayar baya a yankin wakilin muryar amurka abdulrazak bello kaura na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton Yaƙi da ayyukan ta'addanci a tarayyar Najeriya musamman a yankin arewa maso yammacin ƙasar ya kai ga matakin shiga kundin bala inda wasu mazaje haɗin gwiwar jami'an tsaro suka tunkari 'yan bindigar suka yi bata kashe su a ƙauyen 'yar galadima da ke karamar hukumar mulkin maru a jihar Zamfara. inda a lokacin fafatawar gamayyar jami'an tsaron da kuma mazajen 'yan kundin bala suka yi nasarar tarwatsa 'yan bindigar kuma suka kashe wasu daga cikinsu duk da cewa su ma 'yan bindigar sun dana wata nakiya a kan gada kuma ta tashi da wata mota ta kaya inda direwa ɗaya da ke cikin motar ya hallaka kuma motar ta yi fata-fata a lokacin da bom din ya tashi wani jarumi daga cikin mazajen da suka yi kundin da yan bindigar ya bayyana mani yadda lamarin ya faru Allah ya ba mu ikon muka tarwa su aka waka su Allah ya shige mana gaba muka kaci kacewa lokacin sojojin nan su ma suka kawo mu bayan mun watse su sun hau hawa sojoji kuma sun je san sun kwanta masu Allah ba su iko su ma suka kashe na kashewa suka shigo suka kawo mu dauki aka yi dauki ba daɗi da su Allah ya tsare mu dai ko mutum guda namu ba su kasa ba. Shi ma wani ganau wanda labarin ya faru a gaban shi ya yi mana bayani yadda bam ɗin ya tashi har ya hallaka direban da kuma irin matakan da suka ɗauka don baiwa kansu kariya. Yadda ta kusa ɓallewa ne hannu guda ne dole mota sai ta taka wurin. To ta nan ne sassa samu nasarar hallaka wannan direban tare da motar. Allah ya taimaki mutane direban ba da da lodi yake da shi dai a cikin mota zai zo kawai yan galadima dan ya lodi na zuwa Bukau to sai gashi ya zo ya taka nakiya ta zo ta aima mota ɗaya ɗaya kai don yanzu haka wannan motar da ta taka nakiya babu karye guda wanda baka ya ɗauka ɗauka shi da hannunka guda ka wurgar da shi duk samar da fata fata gaskiya. Laftanar Kanal Abubakar Abdullahi shine mai magana da yawon na hedikwatar rundunar tsaro ta haɗin gwiwa domin yaƙi da ayyukan ta'addanci a yankin arewa maso yammacin Najeriya da ake yi wa lakabi da Operation Fasar Yamma ya yi mana bayani akan yadda lamarin ya riske su da kuma matakan da suka ɗauka har suka samu nasarar. Yanda al'amarin ya ya faru kuwa shine dakarunmu da suke da sansani a hannu tara sun sami kira da subahir ranar daga mazauna garin galadima da kuma 'yan sintirin wannan yanki inda suka sanar da su cewa suna fuskantar barazanar hari daga waɗannan 'yan ta'adda nan da nan dakarunmu suka ɗau azama inda a hanyar su ta zuwa wurin nan suka fuskanci eh, hare-hare har guda biyu daga waɗannan 'yan ta'adda wanda suka yi kwantan bauna dakarunmu tare da haɗin gwiwan dakarun sama sun yi nasarar dakila waɗannan har-haren da suke nema su tsare su don kar su isa wurin da ake kai wannan har-haren sun isa wannan wurin kuma sun dakila wannan yunkuri na ta'adda inda da yawa daga cikin waɗannan 'yan ta'addan aka kashe su da yawa kuma suka aka yi musu raunuka ta ɓangaren mu kuma soja guda ɗaya ne ya samu rauni tambayar da da al'ummomi ke yawan yi musamman a jihar zamfara ita ce shin kowane lokaci ne za a kai karshen ayyukan yan bindigar abdulrazak bello kaura sashen hausa na murya amurka daga gusau a najeriya madalla a gaida abdulrazak bello kaura to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. kamar sauran wasu kasashen nahiyar afirka sha'anin addini na son yin tasiri a zaben shugaban kasar ghana jama'a assalamu alaikum duk da yake masana na bayyana cewa kasar ghana na daga cikin kasashen da sha'anin bambancin addini ko kabilanci ba su cika yin tasiri ba a lokacin zaɓe da alama wannan karon lamarin ya sha bamban musamman a yayin da aka sami musulmi daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasa na manyan jam'iyyun ƙasar dan takarar jam'iyyar npp mai mulki kuma mataimakin shugaban kasa mai ci mahamudu baumiya musulmi ne da ya fito daga yankin gabas masu arewacin ghana wanda ke fafatawa da ɗan takarar jam'iyyar adawa ta ndc kuma tsohon shugaban ƙasa john mahama wanda kirista ne daga yankin savannah to sai dai lamarin ya so ya sha bamban da sauran ƙasashen domin kuwa fitowar takarar musulmin na kokarin kawo rarrabuwar kai a tsakanin al'ummomin musulmai da ke zangunan kasar ta ghana alhaji ali kabe shine kakakin jam'iyyar npp mai mulki ta mahamudu baumiya da farko shi bomiyan ai musulmi ne ba ka iya ka kira sunan shi ka gwada kabilan shi ba ka gwada addinin shi ba shi wannan dole ne za mu ce musulmi ne kuma a tuna a tarihi a siyasa nan kasan nan waɗanda suka kawo wannan za a tuna shi ne ndc cewa party npp su kuka yi kora a zamanin busiya su son musulmi ba su son ɗan zango despite daga kwaran hujja da suke gwada dukkansu da islam party da up da wane ne aka gama duka da ankarawa aka yi fatin up da shi united party islam northern people's party da sauransu aka gama aka yi shi wannan up tradition united party in katuna amma duk da haka na ndc a zango ba masu musulmi saboda wani policy da wani gwamnati ya zo da yake gwamnati ne na da ya fito up tradition za ka ji duk da muna kawo vice president a cikin fourth republic ga ga musulmai ana ba su mukami iri-iri duk da haka nan oyster mu ba mu son musulmi ba mu son musulunci ba mu wasu addinin musulunci to yau har shi tsofa shugaban kasa kaji shi karara ya je can gare su tudu yake faɗi wai bomi yana bashi tosai saboda ya zama dan musulmi da kuma dan zango da dan tudu npp ba za su bashi hanya ba ya bari yau inda nanado za shi ya so ya nemi alfarma na zaɓe shugaba ba za a bashi ba fifi kwete yau jana sakataren su a baya can ya faɗi ce mafalki ne bomi yake yi bai taɓa faruwa a bashi makamin shugabanci a cikin fatin to yau allah ya sa an fito da shi ba sai mu gaya mai uwa ga dan uwanku ya zo ba mu magana mu ne dan uwanku ya zo ku duba yan uwantaka da addinin mu ku bashi amma a gaske kuma shine Omiya ya cancanci ya kai ya kawo yana da ilimi yana da hikima yana da hankali da hankuri da fasaha da yawan kula da aka bashi zai iya haɗa kan gana baki ɗaya ne ya kuma tattala kuma haɓaka tattalin arzikin mu duka mu ci amfanin shi a gurguje ba don jimawa ba to banda ya zama dan uwa dan zango dan musulmi dan tudu yana da quality da qualifications da da ya cancanci to shi mu ba mu rely only on Sullivan saboda magana NDC da suke faɗi tun aro aro muka kori mutane ba musu yan zango kuma ko da muna ka musulmi har mu kashi sakan gentleman amma still aka je vote kuri'a kaga zango mai na kasar to sai dai kuma kakakin jam'iyyar adawa ta NDC muallim dan tata ya ce musulman kasar ba su da wata hujja ta fifita baumiya akan john mahama siyasa da addini ina jin abu ne wanda ba abun da ya kamata mu rike shi ko kuma mu yi welcome da shi bane domin ka duba yau gana duk wani shugaban da za mu samu ba wanda zai zo ya yi tafiyar da mulkin kasan ga da Kur'ani ko kuma Bible a'a ana tafiyar da kasan ga ne a karkashin eh, constitution na kasa wanda bai zabi addini ko kuma wani kabila ba kan haka muna kira da babban murya a yi watsi da wannan kira da jam'iyyar NPP suke yi cewa na sun ka musulmi flat bearer kan haka musulmi mu votu mai ba gaskiya bane da NPP da kansu ma inda batun musulunci suke yi da ba me za su kawo kawo ba domin a cikin npp akwai waɗanda suka kware cikin addinin musulunci masu masana masu ilimin addini fiya ga dr mahmud bawumiya me yasa ba su kawo waɗannan mutane ba inda dai batun addini ake yi ba limami ake nema ba ana neman shugaba ne wanda zai tafiyar da mulkin ƙasa kowa ya samu sauki abubuwa ya magani ya sauki ba batun addini ba ba wani abun da musulmi ke amfana da shi cikin ƙasan ga yau ba karkashin jam'iyyar ndc da ainihin fatin ndc aka samu ta ba yau da nake ma magana in ka duba duba duk wani abun da musulmi kamar yadda na faɗi da farko yau harakan tattalin ilimi misali a samu gana eh, a tabbatar da islamic education unit karkashin ndc aka samu sannan yau musulmi ghana akwai scholarships da ndc suka ba al'umman musulmi yaran zango wurare ɗaya saba'in da bakwai 75 75 eh, wanda suka je suka koyo ilimi daga cuba daga shekara 2016 zuwa 2020 eh, daga 2013 zuwa 2016 kafin ndc mu wayan yara bayan haka akwai abubuwa da dama wanda ndc ya tsaya ma musulmi kan haka muna tambaya da ake kara ake ta kuwa cewa ba mu musulmi ne kaza da kaza a bota ba shi don allah don annabi wani abu ya ma musulmi yau musulmin gana muna cewa ba mu bukatar liwaɗi da maɗigo cikin garin ga yan majalisar mu sun yi doka dr mahmudu baumiya da shugaban shi nana kufu ado har yau sun kasa sa hannu wannan doka ya aiki garin ga me ke wada kan ya damu da musulunci masani tarihi kuma mai sharhi kan lamurin jagoran siyasa Malam Isa Mai Rago. ya duba tarihin siyasar kasar ta ghana da yadda addini ya soma tasiri a zaɓe wannan dalilin ya samu asali ne tun gabanin samar da 'yancin kai na independa a zamanin golkos da kuma zuwan ɗan shugaban kasa kwamen kurma gaskiya dai tarihi ya nuna da cewa al'ummar musulmai sun taka rawar gani a lashe zabubbuka da kuma tabbatar da watan nasarar mulkin ɗan shugabar kasar ghana dr kwamen kurma domin 'yan siyasa musulmai 'yan takarda da sauran manya-manyan waton jama'a wanda suke kusa da mulkin kurma sun taka rawar gani wurin lashe waton wannan nasara da ya samu a yayin da ya zo zabe da kuma lashe wannan zabe kafin a baiwa kasar ghana mulkin kai a ranar shida ga watan maris na shekarar 1957 bayan haka nan ma jam'iyyar united party wato up ita kuma wato ta samu taimako daga manya-manyan 'yan boko a al'ummar musulmai wayanda suka mara mata baya suka kuma kira sauran al'umma su wato goyi bayanta na jefa mata kuri'a kafin lashe zabe akan haka idan ka duba tarihi na siyasar kasar ghana da kuma la'akari da addini shigar da addini a cikin harkoki na siyasa za a samu cewa al'ummar musulmai suna taka rawar gani na azo suna taka rawar gani kuma suna taka gagarumar gudunmuwa a wato nasara na kowace jam'iyya da za ta kafa gwamnati a tarihin siyasar kasar ghana akan haka tarihi na tabbatar da cewa al'ummar musulmai lalle sun ba da gudunmuwa kuma sun taka rawar gani a wato samun nasara na kowace jam'iyyar siyasa tun da aka kafa mulkin demokradiyya da kuma kasar ghana a tarihance to sai dai malamin addinin musulunci dr abubakar marzuk azindo yana ganin cewa muhimmin al'amari a wannan harkar shine haɗin kai da zaman lafiya da kuma adalci. Ana dokan religion a yi politics da shi in a way da bai kawo ma religion ma da kan shi alheri. Amma akwai alakan sosai da yake za mu iya mu samu wani alaka muke nufi. Alakan da muke nufi shin duk abin da rijin ke nunawa game da alheri kamar zaman lafiya kamar gaskiya kamar adalci kamar soyayya kamar hadin kai irin waɗannan ababen duka muna neman shi cikin decent politics shi sa an ka doke waɗannan ababai cikin religion ka zo ka sarkaka politics ka zo ka jara politics to wannan za mu samu tasiri tsakanin religion da politics kamar Allah madaukakin sarki yana gwada mana cikin alkur'ani cewa kowane lokaci mu yi adalci i'dilu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci shine abinda zai kusanta ku da Allah da tsoron Allah kuma cikin yin adalci Allah na nuna mana cewa ya kamata ma du ko kuwa mutanen da ba mu son ma mutanen da ba mu zama abokannin ma ya kamata mu yi musu adalci wala ya jirman nakum shan'anu qaumin ala Allah ta'dilu kar mu bari kiyayyen wasu mutane ya hana mu yin yin su adalci sannan aka ce irdilu huwa aqrabu takwa kuma ayoyin soyayya ayoyin hadin kai ayoyin nagarta eh, abin alheri duka dai values all the religious values in dai muka doki irin waɗannan ababai muka sa cikin politics mu da ikon Allah mun jara politics mu masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Idris Abdallah Bako sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC. Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna to yanzu kuma ga wannan saƙon. Allah ya yarda ranar Asabar dinnan mai zuwa ce ta bakwai ga watan nan na Disamba. Miliyoyin mutanen Ghana za su yi tururuwa zuwa rumfunan zaɓe don zaɓarwa kansu sabon shugaban ƙasa da wakilan majalisun dokoki. Kan haka ne sashen Hausa na murya Amurka ke sanar da ku ga shirin da ya yi na kawo muku tarin rahotanni bayanai da fashin bakin masana akan wannan muhimmin zaɓe na Ghana. Saboda haka ku kasance tare da sashen Hausa na murya Amurka kullum domin samun cikakku kuma sahihan bayanai na rediyo, talabijin da shafukan duniyar gizo kan zaben wannan muhimmiyar ƙasa ta Afirka. Za ku iya bibiyar rahotannin namu na rediyo, talabijin da duniyar gizo. duka a shafinmu na voahausa.com. Sashen Hausa na VOA duniya. Matafin hannu. To madalla, yanzu kuma mun zo ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. Shugabannin kasashen yammacin duniya na yin kira da a ci gaba da kai wa ƙasar Ukraine tallafin soji a daidai lokacin da take fafatawa da mamayar da Rasha ta kwashe kusan shekaru uku ta nayi Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya gana da Mark Rutte, sakatare janar na ƙungiyar tsaro ta NATO a Brussels gabanin taron ministocin harkokin wajen ƙasashen inda suka tattauna sakamakon matakin da ƙasashen yamma za su iya ɗauka don taimakawa Ukraine ta kare kanta Kasashen yammacin Turai sun riga sun yi alkawarin ba da tallafin miliyoyin daloli da sabon taimakon soji ga Ukraine gabanin taron da suka hada da sabon tallafi daga Amurka da kuma Jamus. ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce sojojin amurka sun kai wani hari a gabashin siriya a ranar talata inda suka lalata wasu na'urorin makamai sakataren yada labarai na pentagon manjo janar pat ya shaida manema labarai cewa sojojin sun harba rokoki da dama da suka fada kan manyan motoci uku da kuma tankar yaƙi a kusa da yankin sansanin sojin ukraine dakarun amurka da ke siriya suna taimakawa dakarun syrian democratic forces domin hana kungiyar isis ta sake farfadowa a yankin masu sauraro da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi idan allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin a madadin zara aminu fage da ta taya na gabatar da shirin da dadi balawe wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya